Jama'a assalamu alaikum ni ne naku Abdulaziz Adili Toro ga takaitaccen labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya aika wa kasar Koriya ta Arewa wani sabon galgadi a ranar Alhamis da kada su tsokano wata sabuwar rigima. Hafsoshin sojan Amurka sun ce mayakan ISU 38 ne aka kashe bayan da aka sako wani bom mafi girma da ba nukiliya ba akan wani kogo da ke Afghanistan ranar Alhamis. akalla mutane 24 ne suka mutu wasu tara suka jikata a garin petakalko na kasar mexico a sanadin wata zo mu gama tsakanin wata mota safa da wata mota tanka ta jigilar man fetur a duk faɗin duniya yau ne kristoci ke bikin ranar juma'a mai albarka da yin tataki na al'ada kamar wanda aka yi shekara da shekaru ana yi a tarihi sai kuma a ƙarshe mazauna babban birnin daka na shagulgulan zagayowar sabon shekarar al'ummar bengali goma sha hudu ga watan afrilu labaran duniya kenan sai allah ya kara haɗa